Alhaji Salu Makera da fatan an waye gari lafiya ko wasu manyan labarai ke kunshe cikin jaridar Amina yau da safe. To babban labarinmu na yau ya karkata ne kan yadda mahara suka karkata daga jihohin Katsina da ko koma Sokoto ne suke ta kashe mutane ko sata suna garkuwa da su. A Sokoto birnin Shehu kuma? Mun bi abubuwan da suke faruwa mun kuma da masana da kai da za a warware wannan matsala. sai labarinmu na biyu wanda ya bayani kan jihohi sha uku da za su fuskanci ambaliyar ruwa a daga nan zuwa ƙarshen damina sai kuma labarinmu na uku mai take mun ga a kwana hamsin da muka a hannun yan bindiga a wasu mata waɗansu mata da aka sako su. waɗannan masu garkuwa da bayan Allah Allah ka yi mana maganin su. sannan akwai labarin yadda aka ceto aka sako yar wani fitaccen ɗan siyasa bayan ya biya dala dubu goma sha biyar a Abuja. Allah ya sauƙa mu je abubuwa al'ajabi. Idan kuma koma ɓangaren al'ajabi akwai labarin wasu matan aure biyu da suka yi musayar mazan su. Dama jo ko suke yi kila. Sai kuma labarin wani bawan Allah da garin nuna jiyayen ranar ashura ya yanke kansa ƙarshe ya mutu a wata ƙasa. Ina jin ya yi shahada ne ko mu je ɓangaren wasanni. A ɓangaren wasan ƙwallon kuma mun tattauna da tsohon kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Tilas Samban Muhammad kandarin da ya sa ya koma Katsina nata ya faɗi dalilansa sai kuma akwai ɗan ƙwallon Ghana da ya sayi wata ƙungiyar ƙwallon kafa a ƙasar Spain sannan akwai yadda wasu ƙungiyoyi tattun ƙungiyoyin ƙwallon kafan duniya suka sha ƙasa a gasar zakan turai da aka fara sannan mun buga kuma jadawalin yadda sakamakon gasar zakan turai ɗin ta gudana a wannan mako waɗannan da wasu labarai masu yawa suna nan a cikin wannan jarida ta mu ta yau Ya batun hotuna da marubuta da aka san jaridar Aminiya da su. To akwai misali a labarin jihohin da za su fuskanci ambaliya ba ma hoto ba mun ma mun yi zayyana ce na jihohin tare da nuna su da kuma alamun da abin zai kasance. Sannan matan da suka ce sun ga tasko a hannun 'yan bindiga da suka sace su a Katsina su ma akwai hoton su. sannan marubutanmu ba wanda shi ma yan a wannan karan kamar yadda aka saba. Ko da wasu ƙarin labarai da za mu gani? To a shafinmu na adabi mun mun ci gaba da nazari kan yadda ake sarrafa hausa suke sarrafa harshe inda muka ɗauko duk wasu ɓangarori da rukunan maganganun da hausa suke yi su karangiya su habaiti su zambo da makamantansu mun ci gaba da wannan sharhi sannan a ɓangaren masarautu mun ci gaba da rubuto rubuta littafin kundin tsarin mulkin Kano wanda dattan malam ajiyar musulunci na shi makili ya rubuta wa sarkin Kano Muhammadu Rumfa shi ma wannan karin mun kammala shi a wannan mako. Alhaji Salihu Makera muna godiya da fatan masu buƙatar sayan jaridar Aminiya za a garzaya a sayo yau da safe kafin ta ƙare.